ma'aikatan ayyukan musulunci da da'awa da shiryarwa ta ƙasar saudi arabia tana shirya muku ayyukan hajji daki-daki لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك تناكم وبركة دزوان da نا الله مرحمة Allah وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق مكة المكرمة أتكنت akwai ɗakin Allah da ɗaɗɗe wadda shi ne wurin bege da kuma karkatan zukatan musulmai a duk inda suke a faɗin duniya kuma gare shi ne fiskoki da zukata ke fuskanta suna masu ƙanƙan da kai ga Allah mabuwayi da ɗaukaka sau biyar a kullum yini da rana kuma musulmai daga kowane lungu suna zuwa gare shi wato ɗakin Allah don su yi ayyukansu na hajji sa'an nan su kewaye ka'aba da Allah ya ɗaukaka wato ɗawafi tun daga lokacin da khalilullahi ibrahim alayhi salam ya gina wannan ɗaki ka'aba da umarnin Ubangijinsa, suna yin haka ne don su amsa kiran Allah da yi na cewa, a ziyarci wannan ɗakin da ɗaɗɗe, kuma don kasancewar Ka'aba ita ce farkon ɗaki da aka gina wa mutane don bautar Allah a cikinta, a kan shiriya da basira da kuma tacacciyar aƙida da kuma nisanta daga munanan aƙidu da kuma fahimtar kuskure. Lokacin da Allah ya nufi fitowar rana sai ya tayar da manzonsa cikamakon annabawa Muhammadu tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da addinin gaskiya domin ya fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske ya kuma bayyana musu abin da suke kai na jahilci da ɓata bugu da ƙari ya musu bayanin haƙiƙanin bauta wato ibada tare da cewa Allah ta'ala ya halicci dukkanin aljannu da mutane don su bauta masa shi kaɗai ba tare da sun haɗa shi da kowa ba سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ginshiƙan musulunci ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tare da iyalansa lallai ya ce an gina musulunci akan ginshiƙai guda biyar shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad manzonsa ne da tsayar da sallah da ba da zakka da azumin watan Ramadan da kuma ziyartar ɗakin Allah mai alfarma don haka aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan musulunci kuma musuluncin mutum baya cika matukar yana da iko har sai ya yi hajji Hajji shi ne rukuni na biyar daga cikin rukunan musulunci, kuma wajibi ne akan kowane musulmi, baligi, mai hankali, ɗa, ba bawa ba, sau ɗaya a rayuwa a yayin da ya samu iko. Miliyoyin masu hajji da umara suke zuwa ƙasa mai tsarki don aiwatar da wannan farilla. wato aikin hajji da umra. To, saboda faɗakarwa da jan kunnin da sarkin Makka ya yi, sarki Abdallah kan wajabcin ƙaddamar da mafificin hidimomi ga wadda ya zo don sauke wannan faralin. Saboda haka ne, ƙasar Saudiyya ta yi amfani da dama da take da ita na kuɗi da kuma mutane, haka kuma ta fiskantar da dukkan ma'aikatarta domin su yi hidima ga baƙin Ubangiji mai rahama. wato alhazai don ganin samun hutunsu amincinsu walwalarsu tun daga shigowarsu ƙasarta zuwa lokacin da za su fita zuwa garurukansu suna ƙarƙashin kulawar Allah mabuwayi da ɗaukaka sa'an nan da sa ido na hukumomin wannan ƙasa mai albarka don haka ɗan uwana alhaji ko kuma mai umra za ka riski da yawa daga cikin ayyuka na zamani da hidimomi wanda ba sa yankewa kuma nau'i-nau'i da ake ta ƙirƙirowa waɗanda aka yi kuma ake yin su don hutunka da kuma amincinka da kuma samun kwanciyar hankalinka don haka kada ka yi taraddudi ya kai musulmi mai karamci wajen fa'idodi da kuma amfani da waɗannan hidimomi lalenka marhaban da bako mai daraja a ƙasar makka da madina ta saudi arabia Nau'o'in aikin hajji Hajji na da fiskoki guda uku da ake kiransu ansak, kuma kowane nusuk yana da siffarsa da kuma wajibansa, wadda ya zama dole a zo da su, matukar ana so hajjin ya zama ingantacce. Waɗannan ansak su ne tamattu'i, ƙirani da kuma ifradi. mafifici daga cikinsu shine tamattu'i ga mutumin da bai koro abin yankansa ba wato hadaya kuma shi ne aikin da manzon shirya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya umarci sahabbansa da shi amma kuma siffarsa wato tamattu'i ne. alhaji ya yi harama da umara a cikin watannin hajji wato shawwal zulƙida da kuma farkon zulhijja ya kammala ta ta hanyar yin tawafi sa'ayi wato tsakanin safa da marwa da kuma aski bayan haka an halatta masa komai har saduwa da matarsa ranar takwas ga wata sha biyu wato zulhijja sai alhaji ya yi harama da hajji daga masauƙinsa, ya fito zuwa mina arfa da mustalifa don ya kammala hajjinsa kuma akwai hadaya a kansa in kuma ba shi da hali to sai ya yi azumi uku a kwanakin hajji sa'an nan ya yi bakwai bayan ya koma ƙasarsa amma shi kuma ƙirani shi ne alhaji ya haramar umra da hajji a haɗe ya kuma ce labbaikallahumma umratan wa hajjan a yayin da ya isa makka sai ya yi ɗawafin isowa makka wanda ake kira ƙawafin ƙudum ya yi sa'ayi wato safa da marwa ga hajjinsa da umrarsa sai kuma ya zauna a cikin haramarsa ba tare da ya warware ba wato saɓanin mai tamattu'i da ya gabata sa'an nan shi ma sai ya fita zuwa mina arfa da muzdalifa a ranar takwas don ya kammala sauran aikinsa da zai cike masa hajjinsa da umransa a haɗe. Sai dai bayan ya kammala ɗawafin hajjinsa da ake kira ɗawaful ifada ko ziyara, to ba zai yi sa'ayi wato tsakanin safa da marwa ba, saboda ya riga ya yi a lokacin da ya yi ɗawaful ƙudum. Don haka, bambancinsa da mai tamattu'i shine shi mai tamattu'i yakan yi sa'ayi biyu ne, ɗaya na umra ɗayan kuma na hajji, mai kirani kuma guda ɗaya ga hajjinsa da umrarsa kuma yadda shi mai kirani ba zai warware haramarsa ba sai ya kammala aikinsa ranar goma yayin da mai tamattu'i zai warware ya sa kayansa ya shafa turare ya kuma tara da matarsa bayan ya gama umra kafin ranar takwas da zai sake haramar hajji kuma shi ma mai kirani akwai hadaya a kansa in kuma ba shi da iko to sai ya yi azumi uku a kwanakin hajji bakwai kuma idan ya koma ga iyalansa amma shi kuma nau'i na uku wato ifradi shi ne mutum ya yi haramar hajji kawai ba tare da umura ba idan ya iso miƙati sai ya ƙudirniya ya ce labbai ka hajjan idan kuma ya iso makka sai ya yi ɗawafinsa da sa'ayi sai kuma ya ci gaba da zama cikin haramarsa har zuwa lokacin da zai cika aikinsa wato ana so mai wannan nau'i ya ci gaba da zama cikin haramarsa har zuwa lokacin da zai cika aikinsa ta hanyar fitamina, arfa da mustalifa ya kuma warware ranar goma ga zulhijja sa'an nan babu yankan hadaya a kan mai ifradi saboda bai samu gara basar haɗa hajji da umra ba mafificin waɗannan ayyukan shine ta sa'an nan kuma sai ƙirani na ƙarshen su kuma shine ifradi wuraren da ake harama daga gare su wato mawaƙit ɗan uwa musulmi in har ka yi azamar tafiya zuwa wannan ƙasa wato makka almukarrama domin aikin hajji ko umra wajibi ne a kanka ka ɗau harma daga ɗaya daga wuraren da ake harama daga gare su guda biyar waɗannan annabin sallallahu alaihi wasallam ya iyakance su su dai waɗannan wuraren su ne Zulhulaifa, wannan shi ne katin mutanen Madina, a yau ana kiransa a biyar Ali. Na biyu, Aljufa, wannan shi ne miƙatin mutanen Sham, wato Siriya, kuma yana nan ne kusa da garin Rabiga, saboda teku ya cinye wajen, a yau mutane suna harama ne daga Rabiga. Sai na uku, Karnul Manazil, wannan shi ne miƙatin mutanen Najd, a yau ana kiransa Sailul Kabir. sai kuma na hudu lamlam wannan shine miƙatin mutanen yaman a yau mutanen suna harama ne a gunda ake kiransa a sadiyya sai kuma na biyar zatu irkin wannan shine miƙatin mutanen iraq su kuma mutanen makka suna yin haramar aikin hajjinsu ne daga gidajensu amma in za su yi umara kuma sai su yi harama daga gunda ake kiransa at-tan'im wato masjidu Aisha radiyallahu anha ko kuma daga kowane wuri daga sharaɗin da ya zama waje da kewayen harami wato wasu iyaka da shari'a ta yanka ta haramta farautar tsuntsu sare bishiyoyi a cikinsu saboda alfarmarsa haka kuma mutanen jidda za su yi haramarsu ne daga jiddan abin da ake wajibi ga wadda ya zo shigewa ta waɗannan miƙatocin guda biyar yana nufin yin hajji ko umra shine ya yi haramarsa daga daga gare su duk kuma wanda ya shige su da gangan ba tare da yayin harama daga gare su ba to dole ne ya dawo zuwa gare su don ya yi haramar daga gare su in kuma yaƙi to akwai yanka a kansa rago ko akuya zai yanka a makka ya kuma raba wa talakawan garin dan uwa na musulmi idan har ka iso miƙaci ta ƙasa da mota ne ko makamancinta to sai ka yi wanka ka kuma shafa turare in ka samu ikon haka sa'an nan sai ka sa tufan harama gyauto da mayafi farare masu tsafta ita kuwa mace za ta sa abin da ta so na tufafi ba tare da ta fitar da adonta ba sa'an nan sai ka yi niyyar shiga harama da umra kana mai cewa labbai ka umratan amma idan kuma ta ruwa ka shigo ko kuma ta sama to ga al'adar matuƙa jirgi da ma'abota kwale-kwale sun saba sanar da mahaya wato fasinja cewa muna kusa da shige ko kuma tsallake mai ƙati domin alhazai su shirya su kuma sa ihramin su yi niyya don haka ba laifi alhaji ko mai umara ya fito da tufan harama daga garinsa daga nan sai ya yi fara talbiya don sanin cewa ya shiga cikin aiki a lokacin da jirgin saman ko na ruwan ke shige wannan miƙatin an so maza su yi talbiyar a bayyane banda mata لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك abubuwan da aka hana wadda ya harama aikata su daga lokacin da ka yi harama da umra kana mai cewa labbaika umratan ko da hajji kana mai cewa ka hajjan ko kuma da umara da hajji a haɗe kana mai cewa ka umaratan wa hajjan daga lokacin ka zamo ka shiga cikin aiki da abubuwan da aikin ke hanawa sun haramta a gare ka su kuma waɗannan abubuwan su ne cire wani abu na gashi ko farce idan da wani abu daga cikinsu zai faɗi da kansa ba tare da nufi ba ko kuma ya ciri gashinsa ko ya yanke fartansa da mantuwa ko da rashin sanin hukunci wato jahilci to babu komai a kansa. Na biyu, mai harama baya halatta ya sa turare a jikinsa ko tufafinsa, amma ba laifi bin saura na gurbin turaren da ya sa kafin haramarsa. Na uku, mai halatta mai harama ya farauci dabban tudu ba, saɓani na ruwa, ko kuma ya kori, ko kuma ya tsorata abin farautar, ko kuma ya taimaka kan wani abu daga haka. Na hudu, bai halatta ga mai harma da kuma wanda bai da harma su yanki bishiyar da take cikin harami da kuma abubuwan da suka tsira da kansu ba tare da mutum ya shuka su ba. Na biyar, baya halatta wa mutum ya ɗauki tsuntuwa a gari mai alfarma wato Makka da Madina sai don ya ɗauka sa'annan kuma ya ci giyansu. Na shida, mai harama ba zai yi neman aure ba, haka kuma ba zai ɗaura aure ba a kansa ne ko a waninsa ba zai yi kuma jima'i ba ko ya rungumi mace da sha'awa matukar yana cikin ihrami ya haramta ga mace a lokacin ta sanya safan hannu ko kuma ta sanya niƙabi a fuskanta sai dai idan tana tare da maza da ba muharramanta ba ne to nan kan wajibi ne ta suturce fuskanta da makamancinsa kamar yadda in ba a cikin harama take ba bai halatta ba ga mai harama ya lullube kansa da ihrami ko da duk abin da zai mannu a jikin kan amma shan inuwan ƙarƙashin lema ko kuma rufin mota ko kuma ɗaukan kaya a ka to wannan kan babu laifi cikin haka idan mai harama ya lullube kansa yana mai mantuwa ba tare da sanin hukuncin hakan ba to abin da yake a kansa shine ya yaye wannan lullubin duk lokacin da ya tuna ko da ya san hukuncin to babu komai a kansa baya halatta ga maza su sa riga da ma lokacin abin da aka ɗinka shi ga jiki dukkansa irin su riguna wanduna rawani da huffi na ƙafa sai ga wanda bai samu gyauto wato zanin ɗaurawa ba to sai ya sa wando haka kuma idan bai samu takalmi wato silifas ba sai ya sa hufi ba laifi kan haka kuma ya halatta ga mai harama ya sa silifas zobe da tabarau ga ido wato madubin ido da kuma agogo abin sauraron magana na kunni da ƙwagiri da zai kiyaye kuɗi da takardunsa a ciki kamar yadda ya halatta ya canza tufan haramarsa ya kuma tsaftace ihraminsa kazalika yana da daman wanke kansa da sauran jikinsa ko da ko wani gashi zai faɗi ba tare da nufi ba to ba komai ga haka bugu da ƙari babu komai dangane da raunin da zai same shi lallai shi harama da ake yi na hajji ko umra a wuraren da aka shar'anta wato miƙati ba shi da wata sallah ta musamman saɓanin abin da yawan mutane ke zato kuma wajibi ne akan alhaji da mai umra ya lazimci aiki da abubuwan da Allah ya farlanta a cikin addininsa kamar sallah a kan lokacinsu kuma a cikin jama'a da kuma nisantan aikata zunubai sabo batsa da kuma fasikanci kamar waninsa daga sauran musulmai siffar ɗawafi مستحبي لي جمي هرما أي وانكا يين دي إسا مكة المكرمة ألوكا چند زي شغ مسلا مي الفرما أنسو يغبا تردك أفرس يا يتشي أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما أن شرعا تيون ونن الدؤى وجه شغا سورا مسلاتي سأنن sai mai harma ya nufi ɗakin Ka'aba domin ya fara ɗawafi, yana kuma daga cikin sunna a wannan ɗawafi, namiji ya buɗe kafaɗarsa ta dama, ya sa tsakiyar ihraminta ƙarƙashin hamatar damansa, sa'annan gefensa guda biyu kuma a kan kafaɗar hagu, wannan shi ake kira ittiba'u, sa'annan sai ya fara ɗawafi, kewaye bakwai, yana mai farawa daga bakin dutse. wato hajar al-aswad wannan bakin dutse in har ya samu damar isa zuwa gare shi sai ya sumbance shi amma kada ya cutar da mutane kada kuma ya tunkuɗe su ba kuma zage-zage balle doke-doke domin hakan kuskure ne saboda abin da ke cikinsa na cutar da musulmai wadda shari'a ta hana kuma zai ishe shi ya yi nuni izuwa ga hajar al-aswad daga nesa yana mai cewa Allahu akbar sa'annan ya fara dawafinsa yana mai ambaton Allah wato zikiri da istighfari roƙon duk abin da yake so wato addu'o'i ko karatun alkur'ani ba tare da ya ɗaga sauti wajen keɓantattun addu'ansa ba kamar yadda wasu suke yi sakamakon hakan yana matsawa wasu masu ɗawafin idan har ya iso wurin da ake kiransa an rukunin yamani taɓa shi da hannunsa in ya sami iko amma ba zai sumbance shi ko ya shashafa shi kamar yadda wasu suke yi ba suna masu saba wa sunnar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yin hakan in kuma har bai samu ya taba an rukunin yamani ba to zai wuce ba tare da ya yi nuni zuwa gare shi ko ya yi kabbara ba kuma yana daga cikin sunna alhaji ya rika faɗa a tsakanin shi rukunin yamani har zuwa hajar aswad ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار da irin haka ne alhaji zai kammala kewaye bakwai kamar yadda ya fara shi wato yana mai farawa da hajarul aswad yana mai ƙare kowane kewaye zuwa gare shi kuma an sunnanta abin da ake kiransa ramlu a kewaye uku na farkon ɗawaful ƙudumi kawai ma'ana sauri a cikin tafiya tare da kusantar taku akwai kurakurai da yawa da wasu alhazai da masu umara suke tafkawa a yayin ɗawafinsu ga ka'aba yana daga cikinsu shiga cikin hijir isma'il a tsakiyar ɗawafi suna masu zaton cewa hakan shi ma yana daga cikin ɗawafi. yana da cikin saɓawa shari'a har ila yau taɓa dukkanin kusurwan ka'aba hudu wasu kuma dukkan katangun ka'abar su shashafe ta da rigarta ƙofarta da kuma muƙamu ibrahim duk wannan bai halatta ba saboda yana daga cikin abubuwan da ba su da dalili a shari'a wato duk bid'a ne kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai aikata su ba baya kuma halatta a ɗaga sauti lokacin ɗawafi saboda akwai cutar da musulmai a cikin haka yana daga cikin saɓawa shari'a wadda yake aukuwa a lokacin ɗawafi wato cunkoso da kuma tunkuɗaɗɗeniya tsakanin maza da mata musamman ma a wajen hajarul aswad da makamu ibrahim saboda haka dole ne alhaji ya nisanci haka bayan alhaji da mai umara ya kammala ɗawafi to sai ya yi gaggawan lullube kafaɗarsa ta dama da ya buɗe a lokacin ɗawafi yana kuma daga cikin sunnoni masu ƙarfi bayan kammala ɗawafin sallah raka'a biyu a bayan makamu ibrahim in hakan ya samu in kuma a'a to sai ya sallace su a ko'ina a cikin masallaci mai alfarma ya karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka ta farko bayan fatiha a ta biyu kuma bayan ya karanta fatiha sai ya karanci kul ahad da zai karanta wasu surori da ba waɗannan ba to da ba komai a kansa siffar sa'ayi bayan ya kammala dawafi alhaji ko kuma mai umara zai tafi zuwa ga safa don yayi tafiya tsakanin su so bakwai idan yayi kusa da dutsen safa sai ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم سأن nan sai ya ya kuma fuskanci Ka'aba yana mai yin hamdala da kabbara sau uku hannayensa ɗage yana addu'a yana maimaitawa ya ce لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده يا ما يتوانا ذكر سوء أكو أسكانون سوء كما يروكي أبن ديسو da zai takaita ya yi ƙasa da haka to ba komai ba zai kuma ɗaga hannunsa ba face lokacin da yake addu'an kuma lokacin da yake kabbara ba zai yi nuni da su zuwa ka'aba ba domin yin hakan yana daga cikin kurakurai da suka yadu a cikin alhazai da masu umara sa'an nan sai mai harama ya sauka daga safa ya fuskanci marwa yana mai tafiya ya kuma ci gaba da abun da ya sauwaka na addu'a da kansa iyalansa da dukkanin musulmai idan har ya iso alamar koriya sai mazaje daga cikinsu su yi gudu-gudu mai tsanani amma wannan ban da mata idan har ya iso alama ta biyu mai launin koriya to sai ya tsaya sai kuma ya ci gaba da tafiya sannu-sannu kamar yadda ya fara har ya isa zuwa dutsen marwa idan ya isa marwa sai ya fuskanci ka'aba ya kuma faɗi irin abin da ya faɗa na addu'o'i a kan safa ya kuma roƙi abin da ya ga dama sa'annan sai ya gangara ya yi ta tafiya har sai ya isa zuwa ga koren alama sai ya sake gudu har sai ya isa zuwa ga alama ta gaba sa'annan sai ya ci gaba da tafiyarsa ta ɗabi'a har ya hau ga dutsen safa haka zai yi ta yi har ya kammala zagaye bakwai sai ya zamto fiyarsa daga safa zuwa marwa ɗaya dawowansa kuma daga marwan zuwa safa kewaye daban na biyu babu kuma laifi a kansa idan ya fara safa da marwansa cikin tafiya sai ya ji gajiya ko rashin lafiyansa ya taso masa Allah ya sauwaka sai ya kammala safa da marwan nasa akan abin turawa kuma ya halatta ga mace mai haila ko jinin haihuwa ta yi safa da marwa saɓanin ɗawafi saboda wurin safa da marwa baya cikin masallaci mai alfarma yana kuma daga cikin manyan kurakurai sauri da mata suke yi a lokacin safa da marwansu a tsakanin alamomi guda biyun nan bayan ya kammala sa'ayinsa to sai mai harama ya aske kansa askin saisaye in tamattu'i yake yi kuma dole ya game dukkanin kan nasa da aski mace kuma za ta aske gwargwadon kan yatsa daga kanta da wannan ne mai hajjin tamattu'i zai zama ya kammala umrarsa kuma duk abubuwan da suka haramta a gare shi tun daga lokacin harama sun dawo sun zama an halatta masa ranar takas ga watan zulhijja A yinin takwas ga watan Zulhijja da ake kiransa yinin tarwiyya, alhazai a cikin haramansu tare da bambancin nau'in aikinsu wasu tamattu'i wasu kerani wasu kuma ifradi sukan fuskaci filin mina suna masu koyi da sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma mustahabbi ne a isa minan kafin rana ta goto tsakiyar sama ma'ana kafin azahar sai su sallaci azahar la'asar magariba isha da asuba ƙasaru ga sallah mai raka a hudu ba kuma tare da an yi jam'in salloli biyu a lokacin ɗaya ba kuma babu bambanci tsakanin mutanen makka da wasunsu a cikin haka kuma sunna shine alhazai su kwana amina a ranar tarwiyya bayan sun yi sallan asman ranar tara ga zulhijja alhazai za su jira har rana ta fito sa'an nan sai su tafi zuwa arfa a cikin nutsuwa da tsanaki suna masu talbiya kabbara da zikirin Allah ta'ala لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك Yadda ake yin talbiya da kuma lokacin da ake yin ta Faɗin talbiya shi ne labbaik Allahumma labbaik, mustahabi ne ga alhaji da mai umra ya yawaita talbiya a cikin lokacinta a cikin umra lokacinta shi ne, daga yin harama zuwa lokacin fara ɗawafi, a hajji kuma daga lokacin ihrami har zuwa lokacin jifan jamratul aqaba wato kubura, a safiyar ranar idi yana mai cewa لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك Ranar tara ga Zulhijja Jama'a jama'an alhazai suna tafiya zuwa filin arfa, a wannan yini abun halarta, yinin da manzon Allah tsira da amincin Allah ya siffanta shi da cewa shi ne mafificin yinuka, kuma musulmai suna tsayuwa a arfa wannan yini mai girma tun daga fitowar rana har faɗuwanta kuma yana daga cikin sunna alhaji ya sauka a namira in har ya samu damar haka in kuma hakan bai samu ba to sai ya kasance ya sauka a cikin kewayen arfa kuma akwai da yawa daga cikin alamomin da allunan sanarwa da faɗakarwa wadda suke bayyana haka. kuma dukkan arfa wajen tsayuwa ne a wannan yini mai girma ɗan uwana alhaji ka shagaltar da kanka da yin talbiya da ambatan Allah kuma ka yawaita neman gafara, kabbara, hailala, ka kuma fuskanci Allah mabuwaye da ɗaukaka, kana mai ƙanƙan da kai da kushu'i, ka yi iya ƙoƙarinka wajen yin addu'o'i ga kanka, iyalanka, ‘ya'yanka da kuma ‘yan uwanka musulmai gaba ɗaya. Idan lokacin azar ya yi, sai limami ya yi wa mutane, huduban tunatarwa da wa'azi da nutsarwa sa'an nan sai ya limanci alhazai su yi sallan azahar da la'asar tare kuma kasuru kamar yadda manzon Allah tsina da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aikata kuma alhaji ba zai sallaci komai na nafila kafin su da bayansu ba, an so alhaji ya nisanci aukuwa cikin kurakuran da za su tauye lada a wannan yini mai girma da kuma wannan matsaya mai karamci. Daga cikin waɗannan kurakurai da wasu alhazai ke tafkawa, sauka a waje da iyakokin arfa da kuma wanzuwa a wuraren da suka sauka har rana ta faɗi kana sai su tafi mustalifa barin arfa kafin rana ta faɗi wannan kuma bai halatta ba saboda haka ya saba wa aikin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wasu alhazan sukan yi cunkoso da tunkuɗan juna don hawa dutsen arfa da kuma iso ƙololuwarsa da shafansa da yin sallah a cikinsa wannan kuma duk suna cikin bid'o'in da ba su da dalili a cikin shari'a tare da cutuwa a lafiyance wanda hakan ke haifarwa. Fiskantar dutsen arfa lokacin addu'a Sunna shi ne fiskantar alƙibla a lokacin addu'ar. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa min azab al-qabr la ilaha illa ant Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك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 إن الله غفور رحيم مزدلفة bayan faduwar ranar yinin tara na Zulhijja wato ranar Arfa jama'a jama'an alhazai na isowa filin mash'arul haram Muzdalifa sai su yi sallan magariba da isha kasru kuma jam'i da kiran sallah ɗaya da iqama biyu daga zarar iso wasu. sai kuma su kwana a wajen suna masu talbiya da zikiri, masu godiya wa Allah kan falalar da kyautatawansa da yi masu wajen rubuta su cikin wadda suka halarci tsayuwar arfan Kuma a lokacin da alhazai suka iso Mustalifa, sashin suna tafka kurakuran da dole a fatakar a kansu, manya-manya daga cikinsu, shagaltuwansu da tsintan tsakuwar jifa kafin yin sallan magariba da isha, kuma shi ƙudurinsa shine cewa ba makawa sai an tsinci dutsen jifa daga mutsalifa, kuskure ne da bai dace ya auku ba, sunna shine alhazai su kwana a wannan daren nasu a mutsalifa har su sallaci sallar asuba, an kuma yi rangwame wa masu rauni daga maza da mata, da yara da masu uzuri. su tafi zuwa Mina a ƙarshen daren. Idan Alhaji ya yi sallar asuba, an so ya tsaya a mash'arul harami wajen wani dutse a Mutsalifa, ko kuma a kowane wuri a Mutsalifa, ya fuskanci alƙibla, ya yawata ambaton Allah da kabbara da addu'o'in da suka sawwaƙa masa. Sa'an nan sai ya tafi tsintar duwatsun jifa, tsakon kwani bakwai da suka fi ƙwayar gujiya da kaɗan domin jifan jamratul aqaba wato alkubra a sauran kwanakin kuma zai tsince su ne a mina sa'an nan sai ya ci gaba da tafiyarsa zuwa ga mina wajen jifa kafin faɗuwar rana yana mai talbiya da khushu'i mai yawan ambatan Allah a yayin isarsa mina alhaji zai yi gaggawar tafiya jamratul aqaba wato kubra wacce ita ce tafi kusa da makka idan ya iso wannan wuri wato jamratul aqaba sai ya tsayar da talbiya sa'annan ya jefe ta da tsakonkwani bakwai ɗaya bayan ɗaya yana mai yin kabbara tare da kowane dutse sa'annan sai ya yanka hadayarsa in akwai hadaya a kansa in ko ta matu'i ko ƙirani ya yi kuma zai ci gaba daga gare shi ya kuma ciyar da faƙirai daga gare shi sa’an ya aske ko ya saisayi kansa amma askin shi ya fi falala mace kuma za ta yanki kamar kan yatsa ne daga gashinta. Ayyukan yau wato ranar goma ana aiwatar da su cikin jerin da ya gabata, jifa, hadaya, aski sai kuma ɗawafi, kuma hakan shi ya fi falala, amma da zai gabatar da sashi akan sashi ba laifi cikin hakan. Ranar goma ga watan Zulhijja, wato ranar layya, dukkan musulman duniya da alhazai a filin Mina na fuskantar idin layya mai albarka cikin farin ciki da bushasha, saboda ni'imar Allah a kansu, suna masu yanka dabbobinsu da soke raƙumansu. da nufin ƙara kusantar Allah mabuwayi da ɗaukaka, kuma lallai alhazai za su sami gagarumin taimako a wannan fagen daga tsarin da Saudiya ta yi don amfana da naman hadaya da layya ƙarƙashin bankin Musulunci. An lura da tafka kurakurai da wasu alhazai suke yi a wajen jifan duwatsu, ga wasu daga cikinsu, ƙudurtawa da wasu ke yi cewa shaiɗanu suke jifa. don haka sai su yi jifan suna cike da fushi tare da zage-zage ga waɗannan shaidanu alhali kuwa ba a shar'anta jefa duwatsun nan ba sai don tsayar da ambatan Allah jifan duwatsu manya-manya ko da takalma da katakai wannan kuma wuce gona da iri ne a cikin addini wanda annabin tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hani a kansa sai kuma turereniya da faɗa a wajen jifa don yin jifan kuskure ne mai girma kuma wajibi ga alhaji shine yin taushi ga ‘yan uwansa da kuma jifa ta wurin da ba cunkoso jifan ya kuma faɗa cikin kewaye ya taɓa tsakiyar katanga ko bai taɓa ba ko babu komai hakan jefa duwatsu gaba ɗayansu burgi ɗaya a wannan halin za a ƙirga masa hakan ne a matsayin jifa guda abinda kuma shari'a ta zo da shi shine jefa duwatsun ɗaya bayan ɗaya tare da yin kabbara lokacin jifa kowane guda Ɗawafin ifada A yayin da Alhaji ya jefi jamaratul aqaba ya aske ko ya rage gashin kansa, to, ya yi ƙaramin warwarewa kenan da yin haka, don haka zai iya sa tufafinsa, kuma duk abubuwan da suka haramta masa in ban da mace sun halatta a kansa, sai alhaji ya shiga makka don yin ɗawafin ifada, shi kuma wannan ɗawafin rukuni ne, hajji baya cika sai da shi, sai kuma ya yi sa'ayi, in tamattu'i yake yi, ko kuma ƙirani ko ifradi, sai dai kuma bai yi sa'ayin ba gabanin haka. lokacin ɗawafil ƙudum kuma ya halatta a jinkirta shi ɗawafil ifadan har sai bayan an gama zaman mina da jifan duwatsun da ake yi a cikinsu in an dawo makka kwanakin sha ɗaya sha biyu da sha uku wato kwanakin tashirik bayan alhaji ya gama ɗawafil ifada a ranar layya to komai daga abubuwan da ihrami ke hanawa ya halatta a kansa har jima'i to sai ya koma zuwa mina don ya kwana a can kwana uku da ake kiransu ayyamut tashrik daren sha ɗaya da sha biyu da kuma sha uku ko kuma dare biyu dare na sha ɗaya da na sha biyu in ya yi nufin gaggawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى kuma ku ambaci Allah a cikin kwanaki ƙidayayyu, wadda ya gaggawa cikin kwanaki biyu ba laifi a kansa, wadda ya jinkirta ba laifi a kansa, ga wadda ya ji tsoron Allah. abin da ke wajibi ga alhaji shine jifan wurare guda uku jamratu sugra wusta da kuma kubra a kwanakin da ya yi su amina yana mai yin kabbara lokacin kowane jifa kuma yana daga cikin sunna alhaji ya tsaya don yin addu'an da ya ga dama yana mai fuskantar alkibla ya ɗaga hannayensa sama bayan ya yi jifa a wurin jifan farko da na tsakiya kana kuma ya nisanci ƙuntatawa ‘yan uwansa musulmi da haifar da cunkoso a cikinsu, amma wajen jifa na uku, alhaji ba zai tsaya ko ya yi addu'a ba bayan ya kammala shi, kuma duk mutumin da ya gaggauta zai koma makka bayan kwana biyu, to wajibi ne a kansa bayan ya yi jifa ranar sha biyu ya bar mina kafin rana ta faɗi, in kuma ranar ta faɗi bai bar mina ba, to dole ya kwana zuwa sha uku ya kuma yi jifa sai dai in ya gama shirinsa na fita sai kuma kamar cunkoson mota ko wani abu makamancin haka ya zama bai bar shi ya fita daga kewayen minan ba to wannan kam zai fita kuma kwanan ba zai zama wajibi a kansa ba Dawafin ban kwana bayan tafiya ta zo alhazai kuma sun kammala aikinsu da rukunansa wajibansa da farillansa to sai alhaji ya zo don ya yi ɗawafin ban kwana da ɗakin Allah ta yadda zai zama ɗawafin ban kwana shine ƙarshen abin da za a yi ga ɗakin Ka'aba saboda aiki da umarnin annabin tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi inda yake cewa kada ɗayanku ya tafi face aikinsa ta ƙarshe ta zama ɗawafi ga wannan ɗaki don haka shi ɗawafin ban kwana shi ne ƙarshen wajibi na hajji wanda ya lazimci alhaji ya aikata shi dab da tafiyarsa zuwa garinsa wato ƙasarsa kuma ba wadda ake masa rangwamen wannan ɗawafin na ban kwana, sai matar da hailanta ya zo ko kuma wacce take cikin jinin haihuwa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da yadda ake ziyarar masallacinsa zuwa ga madinar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wurin hijirar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da makwancinsa ne alhaze ke tafiya domin ziyartar masallacinsa mai daraja wanda shine ɗaya daga cikin masallatai uku da ba a tafiya sai zuwa gare su kamar yadda manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce ba a tafiya da nufin ibada sai zuwa masallatai guda uku masallaci mai alfarma da ke makka da masallaci na wannan da ke nan madina da kuma masallaci mai nisa da ke kudus kuma tare da cewa ziyarar masallacin annabi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ba sharaɗi ko wajibi ba na aikin hajji kai ba ta da wata alaƙa ko dangantaka da hajji kamar kuma yadda ba a yi masa ihrami sai dai kuma an shar'anta ta ko mustahabi ne a yi shi a kowane lokaci cikin shekara to tunda dai Allah mabuwayi da ɗaukaka ya datar da alhaji kuma ya sauƙaƙe masa zuwa ƙasar harami biyu maɗaukaka Saudiya. To, an sunanta masa ya je madinar annabi domin yin sallah a masallacinsa, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wanda yin sallah a cikinsa ya fi alkhairi da falala akan sallah dubu a waninsa. in ban da masallaci mai alfarma da ke makka saboda yin sallah a masallacin makka ya fi a waninsa sau dubu ɗari Sa'annan sai bawa ya je ya yi sallama ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ɗan uwana mai ziyara idan ka iso masallacin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an so ka fara gabatar da kafarka ta dama a lokacin shiga ka kuma ambaci sunan Allah ta'ala ka ce bismillahi tare da salati da sallama ga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kana mai roƙon Allah ya buɗe maka ƙofofin rahamarsa, ka ce, أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم افتح لي أبواب رحمتك كما أنشر شرعتين ونن أدوان وجن شغا كوان مسلاتين باين كاشغ مسلاتين النبي سيكي ققا ونين سلا ركا أبيو دا أكي كرا غيسوا مسلاتين abin so shi ne su zama a rauda in kuma bai samu ba to sai a yi su a kowane wuri a cikin masallacin nasa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga nan kuma ɗan uwana mai ziyara sai ka tafi zuwa kabarin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ka kuma tsaya a gabansa kana mai fuskantarsa sai ka yi masa sallama da ladabi da kuma sauti matsakaici kana mai cewa Assalamu alaika ayyuhan wa rahmatullahi wa اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته اللهم اجزه عن أمته أفضل الجزاء Ma'ana wannan shi ne amincin Allah da rahamarsa da albarkarsa ya ƙara tabbata a kanka ya kai wannan annabi, ya Allah ka ba wa annabinmu wasila wato matsayi na musamman da ka tanade shi. a aljanna ga bawanka guda ɗaya da kuma falala ka kuma tayar da shi a matsayin abin yabo da kai masa alkawari ya Allah ka masa sakayya dangane da al'ummarsa da mafificin sakamako sa'an sai ka taka damanka kaɗan domin ka tsaya a gaban kabarin abubakar as-siddiq kana mai masa sallama da kuma addu'ar rahama da gafara da ƙarin yarda daga Allah sannan sai ka ƙara takawa kaɗan da damarka domin ka tsaya a gaban kabarin Umar Allah yarda da shi kana mai masa sallama da kuma addu'ar rahama da gafara da ƙarin yarda daga Allah An lura cewa wasu masu ziyara suna tafka kurakurai da ake kirga su daga bidiyoyin da ba su da dalili a cikin shari'a kuma ba su zo daga sahabbai ba Allah ya ƙara musu yarda daga cikin waɗannan kurakuran akwai shashafa tagogin ɗakin Aisha Allah ya dada ita da manzon Allah Abubakar da Umar Allah ya ƙara musu yarda da ɓangarorin masallacin da kuma katangunsu wannan kuma kuskure da bai dace ba ga mai ziyara ya auka a cikinsa Fiskantan kabari yayin addu'a da mai ziyara zai yi a kansa daidai shi ne fuskantar alƙibla lokacin addu'a ba a so ga mai ziyara ya fuskanci kabari yana addu'an buƙatarsa sai dai ya fuskanci alƙibla. Lallai kuma an sunanta maka ya kai wannan baƙo mai karamci, ka ziyarci kaburburan mutanen baƙi wanda ke ɗauke da da yawa daga sahabban manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi. Waɗanda daga cikinsu akwai jagoran shahidai, Hamza ibn Abdulmuttalib, ka yi musu sallama, kana ka yi musu addu'a, kamar yadda annabin tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya ilmantar da sahabbansa a wajen ziyarar kaburbura, su ce, السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية سشيني Aminci ya tabbata a kanku, ya ku mutanen wannan gida, mumunai da musulmai, Lallai, mu masu riskanku ne, in Allah ya so, muna roƙon lafiya da kariya daga azaba mu da ku, kamar yadda kuma ake sunanta maka ya kai mai ziyara matukar dai kana madinan ka tafi da alorarka zuwa masallacin ƙuba wanda shi ne farkon masallacin da aka gina a musulunci ka ziyarce shi ka yi sallah a cikinsa kamar yadda annabin tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake aikata kuma ya kwaɗaitar akan haka bayan haka babu kuma wasu masallatai ko wurare a nan madina da aka shar'anta ziyartar su don haka kada mutum ya matsawa kansa wajen yin abin da ba lada a kansa. Muna roƙon Allah ta'ala da ya azurta mu da hajji karɓaɓɓe da kuma ikhlasi, sa'annan ya kubutar da mu ga barin bidiyoyi da sabo ya gafarta zunubanmu ya kuma karbi aikinmu lallai shi ne mai iko akan haka ɗan uwana musulmi ina rufewa da jaddada marhaba ahlan wa sahlan wa marhaban bik baƙo mai izza a garurrukan makka da madina da ake kira mamlakatul arabiyyatu saudiyya lalenka marhaban da bako mai daraja a ƙasar Makka da Madina ta Saudi Arabia. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة